والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا النصف وشبه طواني رجب 1434 ينقلن على جريا ناد نيري وصفه قطوة ينصف طواني تجون 2013 ينقلن على الميلادية إن شاء الله تعالى يا شكرا بكاتون دغني تاتي الفقه الميسر النافع لكل مسلمين wa muslima ne ya jimbe nan ya shi ka amur abulmuni salim ina na bai foya asibi ko shati 141 shi tun shatu shi ba bai ni a zikiru fi judi, zikiri ne zaji da jada wani man ga waya du'u fi sujudihi bid'a il ma'thuri idza e ja du'a da jada ba a na na gobe daga ba na biyo wani addu'a wacce ya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira Allahumma mini min zalunci zalanti na dokuna wa innahu la yafiru dhunuba illa anta Allah hakika mazanduru a ji gafara da ya zunubi wa sai wato ci buyi sagfirili sai ci fada ni magfiratan min indika gafara daga bayawo wabo warhamni sai ci guyani innaka antal ghafur rahim ga sune fabi zo mai goye zanan masala yi buru aljulus baina sajdatayn e dufe tsakaniya jira gugo summa yukabbiru kaga ce la turi takbiru waya jilisu baina sajdatayn ila tulufe tsakaniya jira gugo waya kulu salatan wucu ga har zuguta ga Allahumma ghafirli Allahu fadimi Allahumma gafirili, Allahu fadani, Allahumma gafirili, Allahu fadani, ma a tsoma a ni na tafiya zanjulusi, amma ga ke an na ji wake haɗe ta cin da kiwo da dufin nan wa fiya zikiri da to zikirin nan sun ba kagan ji zukun yi kabiru wancu yi ta kabiru wayar jidu saji da ta sani a wancu lo da ya bace wayar alu kama fa'ala fi saji da til'ula wunci wuji keminoji daga su da su je dayan mafaro nan waya jiru alayhi ma ji wajibi ta ciwo an yatma inna fi su sujudihi ne daga je ta ci da su je dubo nan wa an yi yutimmahu idan e mula jadu jungumi ala sabati adain ta ce gaba gutu abo wayi gaba wuci ga yalwaji fiska wal kaffan gan me gwanda gubabe warrukbata ne mai robo guba bai wani kada ma ne mai bici guba bayan ma ne daga gama lo da dadin na julu yiki fa ya tami dubi ha alal ardi na jiga wa ga yiki yau kama kana rasul kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam ke mina ne tabbata unga kan kan kama kullu nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani gagan idza sajada al abudu abeke wuce gada sujada na sajada ma'ahu sab'atu atrafin gaba gutu abai da sujada biyu wajuhu fisku wa kaffaru be gwanda guba buyi wa rukubata gangani be rogo guba buyi ko wa qaddama an bi ci guba buyi al-imam muslim ga gobe daga hadisi ya abbas radiyallahu anhu wa qad fassara al-wajha fi riwayatin amma ji fassara ya fiska babon ya fiska riwaya da ce gan biya nan ga ya jabatu wal am ya gungan gange da mm. tsayayyo matsala ya goro addu'a wufi sujudi addu'a ne ba eza ba unga dan eh sujada wannan ويستحب الاجتهاد ويستحب الاجتهاد في الدعاء في السجود متعدي وني زادكم بأدواء دان دان سجد وانا لقول النبي ابو غنا نبي صلى الله عليه وسلم ne wa ganin ce ci da aminci wa tabbata ne ga aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih ka kunan wuje ya tambayan sai ci ganin ga lokaci na wa sajidun wa da wannan fa du'a ya gaje do kun ya du'a be al-imam muslim ga gobe daga hadisi ya biyo rabu wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam magan wa amma sujud amma sujada fajtaidu fi du'a ya gaje feji kokari ya ji addu'a dokun فقمن أن يستجاب لكم وعطبنا يا جيكيو agwado ni ma na ga ba duwa don su jado da ce ci gwado wai bane da ne su ji da ne aduwa go aka sallai sakan sallai kama jingo ne gwado ta hmm. Su je ga gwado ta tuncin ko jinsatul istiraha mas'ala yin goro edufeyan jinsatul istirahati wa yusannu liyati dalu fil qu'udi sun nuyo ne daga cita wuce ga tedu inda raf'i mina sujudi ka kuno ga datu daga sujada wani ilal kiyam ka kuno ga nan kinan bi haisu yarji'u kullu azmin ila mawdu'ihi na tukun dondwa da danu biyo donan summa hadu wata anaki wa hiya ma tusamma bi jalsatil istiraha ne ne ga ga jalsatil istiraha ce ko hmm. fa inda tirmidhi ba al-imam tirmidhi bi sanadin sahih anu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga da sanadi ya bai sinadi na ta duniya ko ya ba limamu tirmizo annahu ahwa Ta sai ya nabi sa sallam da su jada. sun makala wuce gan allahu akbar allahu gan wuce gan sun masana riji lahu wa ka'ada ko a nabi ta bitu ya fahimci a fedu wa a ta dala wuce maji na tuwa ko hmm. wa ta daidai. hatta a kullu azmin hatta yarji'a kullu azmin ila fi fi yi har su kun dumbe da position yu sun manna hada da cikin ne kibe yo yi goro التشهد الأوسط والتشهد الأخير tayye tace da ta yi karshe yau a nesa da zuru sunye yaguba guba sallar lasari sunye ta ya guba sallar magari sunye ta guba sallar isha sunye ta ya guba sallar asuba sunye ta ya ni ko la ta yi ta ce min sunani salatin ganin na zamini suna ya sai za na siya hal musalli da na yi sallah na gata yi ta ce batan lam ya udi ila ya wuce ya dole su ga ya sai mutula ta ya wuce yuja bal yutim musalata mutula ta luguni wa yazidu sajdatai as-sahw kun ja da jin zugu ba yake ye ya ya da da na kabli wa da kai badi kabli kabli ya kabli ya na wa sai da nawa ji kami wajen sallama na gol alhamdulillah kama wa da fi hadisi abdullahi ibn muhaina annan nabiyya sa alaihi wasallam salla bihim zuhra ga ne sallallahu alaihi wasallam salla sallan zuru فقام في الركعتين الأوليين annabi da ya ji raka hu bayan mafaru zuwa annabi sai na yunki lam yajlis bi sai dunyan wuji tayya فقام الناس ما ولا ما ان ياكن فما بيان دي من حتى اذا قد حتى اذا قضى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر الناس تسليمه الى تفي kaga annabi ayi sallam bani annabi ta ya annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ne sai ji kabbara wa jalisa ne mashi banu shi nan ta yi ne, tayni alai sai ji sai da zuguba kabla an yusallima kamun ji sallama na sun masallama ko jiwe ji sallama zanci wa mazhabul bukhari na gai mazhaban al-imam al-bukhari ko wa ni ga hadisi ban man gina da al-imam al wala ubba wa ban ga mal al-imam al-bukhari la ba yi babu man lam yara tashawud al-awwal wajiban ba bi ne gaza na ne tayye mafari ya yi wajibi ana لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عنك بنيوا بين عن شهادة بتانا قام من الركعتين ولم يرجع أنا بأنا كده ركع أقوب ونودي كو umarja bashan mana wagon wujiyar timbar ba wata yawon cika yi wajibi a rubi ga ashe bashin ruji wani fikin ya alimamul bukhariya kama na zai tura zai lami tura yi na ajin a gama ya hadisi da fikiwa

ko alkarmani wace abin da kiyo wacce abin liletiyan tarjuma bi hadis ne fi karkashin wani yoko an da ci gashi shi a jafi gan mai hadisi da kiyayen hada fitowa wani min alil hadis wa hizbihi ya kulu na sai sun laisa ya jiri wa ya na gami min hal hadis ba idan gurun din din ji fahimta ndora ndi ku ka tu ndi ba unji wuce ya ta waje mu ta unji unji kiya yi fiki wuka ngode ngedi alamatu alil alamatu ya bidai ahali fi ahli al'asar alama ya yan e bidiyaji a ta ji hadisi ta kowa da kiyaye man ce ci gaba ga bi khilafi al akhira ma ban mai tayyan karshe fa inna salata la tasihu bi ghairi salla za ta zu ma bi tayya karshe ya ya hadith ibn mas'ud ba hadith abdullah ibn mas'ud qala ga kunna idza sallayna idza sallayna khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya fi ga sallah ji zuma ya nabi sallallahu alaihi wasallam kunna ya daga assalamu ala jibril wa mika'il aminci zakuli tabbata a jibril ga mikaili assalamu ala fulani wa fulani aminci na tafi tabbata a zakaze bai zakaze faltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi sallam ci shi ya ci haligancin ne bi jigan inna allaha huwa salamu lalle hakika allah ga ya tun ya mince su assalamu ne su su kwa budon fa iza salla ahadukum zandon domin ya buga ji salla fali ya kullu gaji gaga atahiyatu lillah والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم قال ila ga ta yan ga tahiyatu lillah en hmm. misabata kinwa bata da kuka bata tabbata ya so ci wa salawatu wa tayyibatu ta lili wa salam ngani bi aminci ma mulujin alayka yi annabi muluji tabbata ya wa annabi yanzu ko wa rahmatullahi bi rahma yanzu ko barakatu bi albarakun assalamu alaina aminci lulu tabbatu yayi wa la ibadillahi salihin wani wuji kirki yanzu ko fa'in na kuma iza kultumuha ya gaga na gan a sabatu kula abinin salin fi sama iwal arbi na nan ga ade wuce kirkin do na da sama da kin yi nan a shahadu an la ilaha illallah min ki hadi da wajibu ta bi gaskiya na sai Allah wa shahadu na muhammadan abuduhu wa rasuluhu majirki hadi zai wa a gida na muhammadu wushiyar so ya so ya a wuyo nan yau ko azkaru benin wadda alaka da tauhidi ko jira ne haka wani azkaru benin wadda kiyo wadda alaka da tauhidi wadda zo na ga azkaru tuya tare to zikiru na nan a nabi muhammad sa sallamin gano tauhidi ma su fesu ba ni gama nan inda gan kama da buna ɓaguyo ko? ebonin tayya duwawar istifta da azkarin sallar ne ba ta tari da shuku ya kan amma lokaci da bai ci jikin ci ji bayani wuce baniya wata fatashahudul ma'asur wata shahud na gobe daga ba ne wani ngayi التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وليت يعادنا نعم عليه السلام عليك أيها النبي إن sabe ga zuma nabi wani adu yake na nabi ajaji da zaja sai ga assalamu ala nabi ko sai ga sai ga tayya mai siga iriri قالوا رد صلاة النبي يا شيخ محمد ناصر الدين الألباني وعليكيو وعليكي قاوة والله أعلم ثم إذا جلس للتشهد الأخير كازن تيزغابي أفيدو تيغنوا علي تيه كرشي وفي الركعة الأخيرة ركعة كرشيو ركعة زبعة دونانيا za da fi yana wagata ya ji zai nawa biyu da wani gayi Allahumma salli ala Muhammadin Allah wa jiha su lafiya na Muhammad wa ala ali Muhammad wanda mu yi na Muhammad shi kama sallaita ala Ibrahim kim na jiha su lafiya na Ibrahim na wa ali ibrahim da zami anabi ibrahim shi innaka hamidun majid kuma ya ce yabo ga ya sunan wacin wa barika la muhammadin wa ala ali muhammad wa maja albarka ya annabi muhammad gan da zami anabi muhammad ji kama barakta ala ibrahim wa ala eh, kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim kenan wajen albarka ya annabi ibrahim da zami anabi ibrahim majid innaka hamidun majid na ga salatu ibrahim yi ko hmm. sai ga salatu so muke jiki biyo sai da kuma da muke ga ci kai ce fala salatu a daidai bai fasara salatu a daidai bai rai laku ne nan littafi yanzu yau jallawa la fahami fi fadli salati wa salami ala muhammadi khairu lana yau ko hmm. ne mu kayyar al'imamu sakawi cike ka littafi ci fala salatu a daidai yau ko hmm. muhaddis ne madina ya gbalin nan a sheik abdulmustin abdulmustin al-abbad ke kali tafi fallu salati halin nabi sallallahu alaihi wasallam mai yasu ne je kali tafi ka kayi da ne ciye falayan salatu alibi wane ya zuji a salatu na sunna bibiyar yana wuce alayar gaba gaba da layar alkhairati al-isharatu wa tarikil fi tashahhud ya zuji ishara da da egwe mana egwa e na e. ji mitu egwa tinci kwanin ko? ina ga yi iya wuji shara biyu yi zai ga wuji kiyo wusan wusan yawa yi ta habu ne shara bisa babaci wata hariki ha musabiyo na ya zaji shara biyu sababu ne ko gwa ne shi mutu gwa ci ko ne hado na ne kinu kence ho ne yo ta Allah da mu wata harike ya zamu su san wusan Fita shawul ka kune zage ji tayyana ni hadisi wa ibn hujri wa fi ibu hadisi wa ibn hujri ga wa fi bi ta النبي Safta rashar jilawul yusra a ta bi cewa ta cikin bo ووضع يده اليسرى على فخذ اليسرى عربي تي وين وافلا تاتيا دوكوين واتيو وكو مرفقه الايمن على فخذه اليمنى كو وتي واتيو مرفق النبابغا وتي لا تا دوكوين da ce gwalo wa ka baza sintai ne ci ya gwanna shi laji ke yani ni wa halaka halaka ta wuce hannun da abuwa ni ni wa ra'aitu ya kunu mali a nabi ajin fiye ga haka za wani fiye ga hannu wa halaka ibahama wal wusta wa shara ba ba nabi ci ji shara ga ke ba ne wuce hannun shi yaƙi wal hadisa ala umumihi hadis na mun bibe ce kibo ya ce umuhu ya yakhusu mawdi'an min at-tashahhud mun yi wanda nan ne ta kai ga sai ka kuna ga ne ga waje shahada la ilaha da ga waje kiyo wa wallawa ko ko ga wasun san mas'ala ya goro at-taslimu sallama ji ga at-taslimu tahlilu salati sallama ji ngan yene zo sallah na ngan yene ji yara mu de wa ji sallah wani gbani wa lalliyo wa ji kama wani da fi hadisi ibn umar marfu an kimni bi hadisi abu ibn umar mai marfu ne no ha a taslim ko hmm. ena ene ji yara mu ya sallah wacha ngole ga da sallah wa ji ya ga da sallah

an yad'u bi du'a'il masuri wajen addu'a iri addu'a na gobe ne ga Allah mai ne auzu ka min azabi jahannam min azabil qabri Allah mai ba tare da wanda ga bayan kabaro wa auzu ka min fitnatil masih dajjal mai ba tare da wanda ga ya dajjalo mai dajjal wanda ya? tiya mm. annabi sama duhu wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati me ba tare bi wanda ya fitina ya be fitina ya tutu Allahumma ya wato yaci inni a'udhu bika min al ma'asami wal magrami Allah me ba tare gangani bi wani daga lefi gangani bi ba ta Allahu ala al-qasr fi salati kasuru jin da babu sallah wai shira'ul kasuru fi safar wanda shari'a musulunci abe kyau zaune sallayen zuru sallayen lasari sallayen isha wajin gumiya kasar wajin shari'a abu da ce shari'a wawon dalilta abu e, a1 a e, e, baza fun a ce haka wata kalli hadisa aisha rabbi a'a, ne ba hadisa yana na aisha na gan farada Allah salata hina faradaha raka'atayn raka'atayn to yake sallar laji farila ta ce ga ka kunu luji farila na raka guba guba fil hadri ka kunu ga dan jiyo wuci wuci tunzana wa safar to ka kunu ga dan zauna amma na nabi sa sallan be jira zo na fawqir salatu safar a ta sallah shi ya ta ci raka guba guba wancan hada kyau gadan zaune wazi da fi salatil hadiri a tabi da labidan na tsoro gadan bocilo ijanin wajen yana hmm. ku na gadan shi zuro gaji gumi lasaro gaji gumi magari gumi isha gaji gumi azuwa gaji gumi wa da kasura amma ga zan. waji kasurin zuru waji kasurin lasirin maji kasurin sha amma eji kasurin magari a su baya to wadda yo to wadda mbo hmm. kiyo eji e kasurin magari be a su baya wadda ga da zada wadani kilawa wasu ba ga da littafi ne ga talum ya abu zaidi na ko lọ́kùnrin ẹmọ ìlà ó ti bá tàn wáyé wọ́n agbúrùgàn àgbẹ́gbà ṣe ń tùbú náà tàà ìrásí láyọ̀ agbúrùgàn àgbẹ́mọ́ ńgbá tí ó kún tẹ́ kọ́sùn rẹ̀ sálà mẹ́gẹ́rẹ̀ rẹ̀ a mas'ala na na kitabul daji makanda idan tumina suka fi da yi tasirin tasirin eh? ta kitabul firdaus a cani kiji keke oke a cani fi dai ba daga tabo da su ba a gaman a fi mutu ba maliya daga wuce jiki a yin eh? kundi ba babu don man gan littafiyan eh? firdaus wuce wuto yo ade kubura ade wasu amali adana wacce gana maje ya ta maje ta canji matsala na mawuye gande a da na kubura ta buɗe kubura malabi shahawa ɗane ya zaɓiya nan ga ga wani giya wuɗiya a ga wani su gaggane ga hali ya zaɓi bai zaɓi a fili ka a yi ga wuri ga a yi wuri wa ne da dalilin ne yawagoya ji kasura yin magana mai ji kasura yin asibaya famma nasi yan na gadan urufi ya zawon yi yana gan bí an na safarun ga ezuyo jazal kasur wa jam'u fihi ja'iz yo bana la da zamanin wa a ji tare da gan su ga wuce da mita kazan ko ko rina ma ji a biyar kamsu na mila nan su a mila ne but 8 miles rina a'a yanayi rashi daga ne ya gaya ba abuwa safar gada na ne wani kira ga ƙudashi a shaɗa wani jihar jikiya ne wajen musafiru a ninu amma yanayi rashi yi otu ne gan wani safara na wajen jikiya yan? wa zuwa shi ruwa kuyo na wata wani ka eh wata wani ka ne safe eh ga shi dambo eh tie foguta foguni fogu ejibe egube ko mm. ba di se na ni sa sallam ji maka wani mm. odo litatin na zadu زاد ma'ad ابن qayyim في laga كده إذا dai ila كسر ji to صوتان da ci ji to sabutan a bangare kasurun da zamun ci ji da bu ga da dino ni amma yi ila ya da su okay sai ga su ku uzura da bina alwa sai gboro a ta ga sai jaro an gudu ke sautan. koyo ko mm. so cin da ba wunci dambu na wale fi kiwo nan wale fi kutu wujo nan amma na daga ne ki min da jefla ne lo jefla ka tu jiji ne tumi na nan har ya fane mai abe ji ka atu zo ne mm. kasuru me je wani gaskiya fi sabila na jidediya mm. ko min da university sokoto ko zariyo ko madina ko kasaro ko kuwaito ko bahrain ko sudan ko somaliya ko jifto daga first degree har yin biyan kafin musafir uta mai omini zashi abuwa kuma kasuru mai yadda na a nan na nigeria na wajen kasu da yawa to kafin wani jijewa nan rai da ruwa na wajen kuyo ko so wale gan ba bi gboro ne ya lugba ne ki o eh? eh salat man ga salatul juma'ati sallai juma ko ma'ana fasalin da haka yace kibo sallai juma hukumu wa hukumcu man ga shuhudul juma'ati fardu ainin dibe juma lulwe juma farin ta ne fardu aini na ala kulli zakarin ta ce zabajin dondo Baligin, najin baligina aqilin ne bi ankalina muslimin ne muslimina illa al wal mamluk illa al al-mamluk inda gwawuja aw sahibul uzri ko zane bi uzri na sanan jiga sallah jimaji wajibi ta ita gwayo ke zane wo manu ima ma ilu àwọn ni ngaji nufi bi sahibu uzri yin amma ne na liman gwe bugo mi aloji ma wuta na jikiya na ji uzuriya ida gaggan sayyidina usman gan wa agbaza ne sallah wani liman fitina yau ta yi na wasu ma ga sallaka jidami ne na jalafai da gaida ce jinan ila ya ga jinge ajiyar ya gaba sallajin kala ta ala ce latin ga yayi wadda zai na amonu ya yi na jayi imani jinan izanu jiya lissalati aga yi zaji lo sallajin yi ni yau mil juma'a ce fuwa juma'a yi fas'au ila zikirillah ya gaje ya dazan lo ba ti fayyace ci wa zarul a, ya ya kuwa lugwa zalikum khairun lakum ina da alkhairi ya ga in kuntum ta'lamuna da ke gaje ilimina so to juma qala al imam al muwaffaq ibn Kudama al maqdisi al jama'ili as salihi min ya imam hanabila shibuna so guyu ibn Kudama ibn muflih ajib yani bi almirdawi hanabila jo odo kamiya na ibnu aqil alhambali ajibe won do ibnu aqil alhambali wanda mini yake bo wanda mini tila gagarumiya maza mai hanabila sai ci guya bata mun ja gafara ibn qudama ga almugunan ga fa amara bi sa'i sai ci jiforo ga yazo dasa ma ne zulo jimma wa yaqtadi al-amr al-wujub umurni babun na wajibi wala wala ya wala yajibu illa ila al-wujub da ma je wajibi sai lo faye ne wajibi da hanafa wannan ha anil bai'i so ko makane lara kuyana Eh, lokacin sallah juma'i na li Allah ya shagila bihi a na yabo biya shi shagala biya ne kun kirjin malugwa ma falau lam wajiba ka goyi bo na sallah juma'i wajibi na lama na ha anil bai'i min ajiliya da su kwa laki kan dan ɗanyen kun yabo yan sallah juma'a ba. Wai ga wadda zo da daga da ya nufa ìmẹ́ zẹ́bì tí ó dọ̀ ìmá kẹ̀kẹ́ da ìmá màṣín ọ̀tọ́ ìmá ràkún ọ̀tọ́ ojú ọ̀dájí mẹ́kátà àmọ́kàtí ẹ̀dájí bá dúfò àṣẹ tó ìdàlẹ́ ní ọjọ́ símá àwọn mọ́rẹ̀ ọ̀gá ní ọjọ́ múṣìrì kí wọ́n ṣe ó lọ náà sí ẹgbẹ́ sí haku? Mm. Mm. Wa kó Ibn Umar? Wa وعن ابن عمر وابي هريره رضي الله عنهما انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على واد منبر يقول abdullahi ibn umar ran da abi hurairah a ga wani annabi sa sallam ta tiya min baru ba wai gaga la yantahiyanna kuwa mu an wajihi mu juma'ati zan gwati na je jiji a ce lojin ma ya da na fa alai wuce a lugware ka ma be lugwa ma awla yakti manna Allah ala qulubihim so ci ga ce bayan ma ma la yakunanna min al ghafilin a ci ga sai da min zai ji ayaye ma Muhammadu na bani bi al’imam muslim ta al’imamun nasari ta yi bin mada ta yi bin hibban ta al’imamun bai a ci a sunan kubra a lobo ƙalar imamun nawawi rahimahullah al’imamun nawawi ta ci guyun ga fiye annal juma'a ta faru da ainihin hadisi na na wallawu ga sallaye jimma wajibi wata cin zandondo mai bi hankali umai musulmi umaji balijani umarwa shana umartan bata na sallayen jima ya je wajibi ta tubu kuyo tana jima da fadli kifaji daga na zangoci da luwani nan kwa zukiya ne kwa kukiya ne nan eba ci wọ́n gbọ́gbà àti sí ìdánwò lẹ́ṣìláwó gan sálàjúmọ́ àdè sálẹ̀ ìdígá àdìgíọ̀ ǹgá àjẹ̀fún ẹni olujin magwa wani ko mm. amma kana ga olujin magwa kana hadisi wuce lagowa olujin magwa wani wuce lagowa a ji zuruwa ya re waga zuru ji kaga waje zuruwa laifili sai da gijo kai at-tahziru min tarkiha bi ghairi udhrin wani neji mimane zuga shi wa sallah juma'a lugwa ma yi be uzirin don doya ma ko? ta radar wa idu shadid gargaji ya sarau ne da tsanani nan liman ka ha ya zane ga sallajin lugwa ta hawunan ya ce yi baladin gobe gari wuzur mai wuzur yanin فعن أبي الجعدي الضمري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة جمعة تهاونا فنقى صلى جمعة قلت لقوا ونشيك بلادونا من غير عذر وما يدو عذر دور يعني تبع الله تبارك وتعالى على قلب تشغير تبينكم الإمام محمد بي ابن أبي عاصم الأحد والمساني والإمام الترمذي تو والنسائي ابن ماجه ابن خزيمة هذا بيو ẹgbẹ́gbẹ́ òṣìṣẹ́ lásàlájí máa gẹ̀ẹ́jọ èmọ̀ gawa an mali ọzọrọ alẹ́dì ya jùzù tarkul juma alì ajilihi yanayi uzuri ìdàci alojin máa wá ẹbú wọná fọwọ́ kama kala ibn abdulbar kemna ibn abdulbar a numuri alimaliki hafizul maghrib sai ci gudun gafara wai gana na kullu mani'in ha'ilin bainahu wa bainal jum'a mimma yata'azza bihi yanzu da na gaga kanjin ma lokaci ya kula tuna auya ya khafu udwanahu ko sun da yan makiri wuce jina, auya ya butulu bi zalika fardan la budda minhu ko ko mun ganyi la da farila mutum dole wasa guji fa min zalika min hubo a sultanu ja'ir ya zulim a gaji yadda shi na ya zalimi wuce ji zashi zalimci na a mai zane mai lega wunga da jima wunga wuna da shi wunci kan wuni wato na fiya ne wuzuri na zane luki gwa wuna jima gwa wuna walmatarul wabilil mutasil gani da eye na je da continuously bayan yau elementi ta lo chatin alojin mawa nan walmaradul hadis gangani da ba ta na jeza ba ta ma zawon cikanci zainu zawon cin kilojin mawa ne wa ma na misli zalika bai ne gaido doji ne wa min al'uzuri aidan min ya uzuro be an takuna inda hu janazatun ya zuje janayiza ma ne zuje kuna la ya komo biya gairahu zan doki alai da kuna wa wunga ale na bana nan wa in taraka da'at wa fasadat kuma ga kuna lugwaci wa kuna gaji kiyo gaji lalace hmm? hmm ma bani zane lojin ma ya yi bane wasu da ya yi na ya zalimi na gungun wuna hmm. wani ga zai e yi lojin ma wuce na sallah ya yare hmm. òwe gẹ̀ẹ́gẹ́ sẹ́yìn gba lè mọ́ ó ti sálọ ní sálà lè mọ́ ní kí ń jà á rẹ̀ àmọ́ òun yẹ́ lẹ́gbẹ́ problem yẹ́ òun dáná ńlámà láwọn tí ló bá àwọn tí wọ́n ẹ̀ bọ́nà wọ̀ fún àrà òun mọ́. lànà mọ́ egun ká túmọ̀ sẹ́ yírí nánà àtàtò ziyara ní oṣù ziyara jù wọ́n lò ní ebó náà a ziyara shi nuna ci wazu yau fiye shi sannan ci ma'alojin maya amma gaba wuri ya nufi sa su mga ta madana ya fi sai bila efo e, jima ga dabe ya e zaci shishi wasu ga jima ya rai zace da jima kiwa sai fili mai nogo ya kiwa fili nogo ya ne ga nan fan music hmm? ha sai ci wuri ba na da ya ya ba ya lere cayin du daga su bayin hmm. ka wuce mutanen da a harbe lokaci lasari shi dai laro ba a lojin ma longo ne mun ji gwamnati ba a lojin ma yare ko ya dullo ala zalika Sani lawo ya tiya cin gagawa nan hmm. ما رواه ابن, ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام يفهم جمعة يوم مطر وصلوا في رحالكم إذا صلى نبيجو ندمين ينونغو إلا دعين ينا أغير دولي liman ga sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum kai sallah dambo ji sallah dambo wale na practice sunna irin da yani na hmm A sala hivi tu mfaa mfaa last week watakie kana lani adiru ana hivi mna basi man lasu wana wana halal salatu eh? na usalu fi buyutikum salu fi buyutikum amma da eh yes kana daga sala hivi wasan ne sallah ba ka kuna ga ala salati al fulani ka salati ga mm. ko sallu fi yariku ko ala sallu fi Allah ala daga abin majayin na ku wabi ibn abbas dan ne eh, maga ibn abbas lotu ngula fa mara munadi ayi nadi fi yawmin masirin yawmin juma'atin ibn abbas di la foro gan ngan e foyan juma'in ko fona fi dule na gan as-salatu fi salatu fi rihal yaji e sallah idan bo e yaji sallah idan bo fa qala law an-nasu ya ce gumgan ma hazan lazi sonata kin yana na waje da nan kala mai karfa ala haza man wa khairun minni daga alkhairi ga mina jihirin nan tamuruni an an ukrijan nasa min buyutihim wa jimi foroji zami nasa zan yi tiya daga yamiya ga da abin masallaci sai ya yadda yadu tina ila rukabihim ko hmm. a tabi a afe jikiyar a sai da biki fiye dojo ya albukar da musulmi to abu dawuda ta ibn maja ta ibn huzaima rabu ibn abbas wabba wabba nau albukari rahimahullahu ta'ala fi sayi al'imam albukari wula babi bi na sayi albukari gan babu rukfa in lam ya haɗaru juma'a ta filmatar babi na gaga ya kinan ya sauki na ji kaga ya zabe jin ma ji sha ebu ele na daba na wannan wasu sirika ibn umar ala sa'idi ibn zaidi yau jima ba da martafa duha ibn umar ko? Hmm. awa biyu kaku na sayidu bin zaidi ko mun bai kami wuce lokacin eh, yi da latiya ne ko lokacin duha fata ibn umar bin aqiq ibn umar ci da abu da ne ga aqiq nan wa taraka al juma'ata hina yazun ta juma lugwa wa taraka an nabi sallallahu alaihi wasallam al jama'ata fi maradi alaihi sallallahu masu haki jan ni eh, al jama'a un lugwa lokacin batun la jama'a قال ابن حزم رحمه الله ابن حزم قال محلى قال قال محلى لتعرف شكوه amma ibn azim ga yi music yi na problem ita fi number 2 matsalar da cin zaluji bai na biya ce a gane nan janibi a kai da gadon abu muhammad ibn sai shi guyu ya ta ci ibn azumi ya ji yin karo yanki so ko? Mm. ya ni ci ibn azumi ya gana wo ma ne bayan gama man shigan bai ga wajen gane ku mm-hmm. kata ibn azumi man wuce kuwa wuce ma lauga za a di amfani belita littafi yin almuhalla ya daga yin makanta ويانزو وينظر المجموع الإمام النووي التمييد ابن عبد البري أصلا الكبرى الإمام البيهكي المغني ابن قدامة المحلى ابن حزمي لتعفي النجي لتعفي جو النجي إذا دقودي wuce ji katun wuce loba mai wuce ji dalu da shingu ta cimbo wade basira gurgudu yan ahkamu yan musulunci na sai cuji ɓade yi ibn azim ya ga ga juma'atu sallan juma'a ka sa irin salawat da jiyan sallah na kina juro wa la man waje wajabat alayhi sa'iru salawati fil jama'ati waji wajibi ta ce zana sallan juma'a sallan juma'a ne kina ya haji wajibi ta ce mun jaradin da jama'a jinan wa yaskutu al ijaba min al azari sallan juma'a maga ci ya ci zo uzuri ga bedda ko mai suku su jabati lagari yayin yi na ga Allah ta sallah ya je mu jiga cin ya ce wani wala farka rike mana ba mm. yole sallah ya juma ni buje juma ya ne zakame juma ma yare yo mm. an lo ci gaza shi ba an lo ci gaza gobe gobe ko mm. an lo ci magaza wuta amma ga ne boka ga ne da su ku ba zaɓe za kuma bai ji mayan ga limamu shaukani su bi kasan khan yan gani bi abu muhammad ibn azmi wasu a shi shilo biyu don maza bayan malikiya daga saka kuna wuce a shi ba ko? Mm. da shi mai zago da gube wallawa ne amma da to sun da inda ya ji kiyayen eh? da inda ya ji eh? wa alasan ibn salih ibn hayi dona ko nga ngafe ko ngafe le ga zai ni buya feji jima a kira wa riji ka kana yara saifa sai da jima ya wallahi ala ala siyar tarjumu asafar yawm juma'a ya zo zai fa juma'a man Juma wal juma'atu ka gairi ya min al ayyami juma'a ke fa na jike ne min ya fajo la tamnau insanan min safarin wa ya kaza ya zazwa illa ya rikula fi ay la ya rikula waqtu salatin da lokacin sallah ga gada wa ya dullu ala zalika yana lawa ta ta ga wannan ma warada anu maradu da khattab radiyallahu anhu anna absara rajulan alai ahibatu safar abla ibn umar wule a wuce ya zawo ta ga wacce jihar jiyarsa zuko faƙala rajin za su shiga innal yawma yawmul juma'a a kika yi nan na ya Juma'a? juma wallawu la zalika la kharaji ta kuyi ba na ya fuye ne ku ya ce yawa mi ga zuni faƙala ibn faƙala umar ibn faƙala umar sayyidina umar ga innal juma'a la tubisu musafiran jimma waya kan za su zuwa fakul juma'a lami hinin rawa kan da lokacin sallatu tunai da jalu da jijin bana zuzon ofe oloba na olóòrùn ebe kọ́ ẹ̀sẹ̀ ẹ̀gẹ́ ní àtíyẹ̀ tó lọ́fọ́jí máa fún yà àà ẹ̀là tó lọ́fọ́jí máa fún kúyọ́ okó láwọn tí wọ́n tẹ̀ ṣírí ìzàjíre ǹjẹ́ káà kúrúwẹ́ na yẹ́ na jima na miya mm, na danda dai na maruga jima ya kaza shi ba kai dai lokacin jima latin kan sai sai قال ابن المنذر ابن المنذر قال لا أعلم خبرا ثابتا قال حديث نغا نغاتازو يمنع من السفر أول نهار الجمعة نغا كيزا ينزو شابعين نهار ينفو الجمعة نقول إلى أن تزول الشمس عربي كاكو نجيري غابنا وينادي المنادي إذا شاهد الجان فإذا نادى المنادي وجب الساعة إلى الجمعة لأن يسأل لأنه صلى يا داد عدي جمعة dole wa da jimaji kanga alaman samiya ne da yan zane gawa sallah nan wallan ya sa wuri kuruji an farudin zimawo lokacin jigan ci mazugun unguwan ya zane nan ga azu ke wa lojin ma da lugwa na an salau abkal kuruja fi na jumati la a lokutu ka da hasanan amma an ga giki ne mutu lugwa to lokaci a ma ji bezo har a ma da zo mutum bezo zanne na ga sukutu juma'ati anil musafiri ciciyar sallayen juma'a tiyan a na ezona wata sukutu juma'a anil musafiri juma'a ga ce tiyan zane da zona fakari jama'a Annabi za a sallan bai na salatai ne fi arafa a zuhura wani asir a nabi sallan wa zuru da latari ko ya kayafa ya arafa wa kani yau mu juma'atu mu yafa juma'a قال ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه عنهما لا جمعة على المسافر جمعة تين زوجيوا بمعنى لا غدن جمعة اتيوا اجبيو ila ga tun da daga jawo kilo ba da yi ila ga tiya daga bidon da kilo ba da yi na fassara ne da shiga bidon ne shi ke mudaji a shan gai gada gaji a bolo ba da yake mun gaya daga da zalo a caga za wuce dajo a she za a zun daga bi da ba da yake ba wacce wani ji mai gudun ta miji jima ke wani ta ci ba wani musafiru kan gani ko jira ne wu mm. ko jira ne mun sule idan ya dashi daga mm. da sallan juma da ta ce kan a sai da ma a dan bo a ta ma jima shi ne ci ba good na biyu dai na biya na biyu ga shaidu rari illa illa salatu musayi da yanzu zasilar masaci wuta ne majalar rami masaci a nauci majina rambe masalaciyar majalar na ta a shaida wulu jumbi da wa alo minamina bon na daji jima ko wa alo gẹ̀ẹ́gẹ̀ẹ́ bon na daji jima ko wa alo kuti kuti bon na daji jima ko wa alo wa alo bàdé ìbàdé bon na daji jima na ta ji ha na ta jin deriya juma na fi jiyar kwata na suku wa anil hasan al-basri da ya san al-basri ana na sabbin maliki gida na sabbin maliki A kama binai sabuwar sana aw sanataini mujiya ni ko ya guba fa kana yusalli rak'atayn da fi sallar rak'a guba guba Sun mai yusallim jalaki kijin jela sallama ji wala yi jami'a ke kuke ba na bi shi ba bi mun zai riga gobe waktu ha lokacin sallama ya juma wa waktu ha waktu salati zuri lokacin ya juma ga lokacin zuro wa rubba ma salla na yi za a sallama za a zalati shamsu jotu jotuma ne za a ya ji ya juma ga ke ya fana ko mm. yi bakir biya ne ya diye fa'ana na sirrin malik rabi Allah wa an nun annan za a sa'a sallama kan yi sali a jumata ki na milu shamsu a nai sa'a sallama a jiwa jiya sallama ya jiwa kakwa mai gidiga a jiki na nga fana fa'anu rabi Allah wa nun kala ga kunna nubakir bil jumati ya ji da dajiye da jiya sallama ya juma wa naqilu ba da juma ya tele ne kalila zuma ya juma bu الإمام البخاري قبل لكم وفي صحيح البخاري عن أنس maliki مالك رضي الله عنه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في إذا اشتد البرد كو سننغا يكوغا غدن غا غدن bakara bi salati wanda da ya sallaji wanda zai shitar da harru abu da bi ya ne a juma'a ma'ana sallayen juma'a sallayen juma'a da rigar ne sallayen zuru sallayen zuru wani da hutu ba sallayen juma ya da hutu ba hmm. sallayen juma ya eh, gba ba tiya sallayen zuru ya gba eh, ba so hmm. sallayen juma wa buja ma sallayen zuru ko hmm. juma ojú wa jibita tí ń zagi wa ma ya zuru wajen jibita jibita tí ń zagi yo kúrò ko masáyẹ̀lú na mai bayani ya ne riga tsakani ya sanna ya zuru ganin mai sanna ya juma'i na ne hmm? ya kailu lala ele gidi wallahu alam ya dinna insha Allah ta'ala hukumul hukumul khutba ne hukumul khutba ta hukuncin hutu ba jami'u bismillah ta'ala ani ga ne dai na Allah ya yi. ba mu lada wani mai gacin bici ne ya babu cikin fabi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله ai nan zai ba na wane yi nasu na wane yi mun ga ajin hanje ne amma kan mun da ga wani da dai ba ne na to sun ga zuru ji